This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. da salama masu saurare barkama da warhaka Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokacin. Bayan labaran duniya, juma'a Ali za ta shigo da maimacin shirin lafiya uwar jiki mu kuma gayyaci wani mawaki ya taya ku hira. Kana kamar kullum mu karanta kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga yadda duniyar ta wayi gari. Jama'a assalamu alaikum ga labarun duniya mai karanta suka kabiru fage gwamnatin kasar syria ta bayyana cewa tattaunawar neman zaman lafiya da jami'an gwamnatin syria suka yi tare da kadan kasa da kasa lakdar ibrahimi an yi ta cikin natsuwa da kuma karsashi kuma akwai alamar za a kai ga samun nasara kamfanin dalancin labarun syria sana ya ba da rahoton cewa masu tattaunawar neman zaman lafiyar sun tattauna matsaloli masu yawa musamman ma sharuɗan da aka gitta domin kawo ƙarshen rikicin na siriya rikicin da aka dangana shi da tunzirin nuna kyama ga gwamnatin siriya da aka shafa watanni goma sha tara ana yi taron ya nemi da a tsagaita buɗe wuta muddin ana buƙatar tattaunawa mai ma'ana to sai dai kamfanin dillancin labaran na siriya bai fayyace sharuɗan da taron ya gitta ba kazalika an shirya jakadan na ƙungiyar ƙasashen larabawa a majalisar ɗinkin duniyar zai tattauna da shugaba bashar al-assad da kuma shugabannin 'yan adawa kafin kammala ziyara aiki da ya yi a syria tsohon firaministan ƙasar labanan sa'ada hariri ya kira ga al'ummar labanan da su fito yau lahadi nan su yi da fifi zuwa jana'izar wissam AlHassan, babban jami'in leƙen asirin rundunar 'yan sandan labanan wanda aka kashe a wani harin ban na mota shi da wasu farar hula bakwai juma'a da ta gabata tsohon firayim ministan labanan da jagoran 'yan hamayya jiya asabar suka yi jawaban yabawa da kwazo da son aikin marigayi alhassan domin ya sadaukar da ransa ne wajen baiwa al'ummar ƙasar labanan kariya ta tsaro tsohon firayim ministan ya kuma yi kira ga al'ummar labanan da su kokata kaucewa yin cunkoso a kan tituna a lokacin jana'izar da za a gudanar a birnin beirut a yau dinnan lahadi hariri da jagoran 'yan hamayyar labana walid jumla na zargin shugaban kasar siriya bashar al-assad da laifin zama kanwa uwar gaman shirya wannan kisa gwamnatin da firayim minista najib ikati ke yi wa jagoranci tana samun goyon bayan hezbollah a kasar labana rahotanni daga afghanistan na cewa wani harin cikin gida da aka ya kashe 'yan sandan afghanistan su shida bayan da wani kuku mai dahuwar abinci ya hada baki da wani ɗan sanda suka taimakawa mayakan sunkuru daga waje domin a kai wannan hari jiya safar aka ji jami'an gwamnatin afghanistan suna cewa kukun da ke dafa abinci da ɗan sandan da ke mara masa baya ne suka sanya guba a cikin abincin da sauran jami'an tsaro suka rinka ci nan take biyu daga cikin jami'an tsaron suka sheka lahira ba tare ko da ɓata lokaci ba sai mayakan sunkurin afghanistan suka je sansanin cikin hanzari suka buɗe wa sauran ma'aikatan jami'an tsaro wuta ƙungiyar 'yan taliban ta ce ita ke da alhakin kai wannan hari daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan jami'an ayyukan lafiya a najeriya sun nuna matuƙar damuwar ganin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare babu kakkautawa ana kakkashe jama'a bayan kisan da suka yi wa akalla mutane 23 da yanzu haka ga su ke asibiti gefe guda kuma hukumomin na najeriya sun ba da sanarwar kama wani jigon kungiyar boko haram suna tsare da shi jami'an na najeriya suka ce an yi amfani da bindigogi wajen kai har haram wasu kuma an kai ne ta sigar ta da bamabamai yawanci a yankin arewa ne maso gabashin najeriya an lalata gine-gine da gidajen kwanan jama'a masu tarin yawa halin da ake ciki a daren juma'a kakakin na tsaron najeriya a yankin ya tabbatar da rahoton kama kwamanda mayakan boko haram mai suna shu'aibu muhammad bama an kama shi ne a wani gida na dan majalisar dattawan najeriya sai dai jami'an na najeriya sun isa bayyana sunan wannan ɗan majalisar dattawa shugaba barack obama na amurka da abokin takararsa kujerar shugaban ƙasa karkashin inuwar jami'ar republican mitt romney sun mai da hankulansu ne kan batun yadda za a karfafa tattalin arzikin amurka a gangamin yakin neman zaɓe da kuma jawabai da suka yi a ƙarshen mako shugaba barack obama ya yi kira ga majalisar dokokin amurka da gaggauta kada kuri'ar amincewa daftarin doka da za a taimaka wa amerikawa samun sukunin su ci gaba da rike gidajensu da suke ciki suna biya sannu a hankali ba ta da bankuna sun ci gaba da lafta musu ruwan bashi ba shugaba barack obama ya zargi 'yan jam'iyyar republican da ƙoƙarin juya akalar daftarin dokar domin su hana masu gidaje samun sauƙin biyan bashin kuɗin haya daga gidajensu da yawansu ya kai dala dubu uku a shekara amma wajen mai da matani a majalisar wakilai na jam'iyyar republican jeff flake daga mazaɓar arizona cewa ya yi a yake cewa cikin shekaru hudu da barack obama ya yi yana jin ragama gwamnatin amurka ai ba abin da ya yi domin a sake farfado da tattalin arzikin amurka ba a gani a fili ba jami'ai a ƙasar libya sun ba da rahoton cewa jami'an tsaron gwamnatin libya sun kama babban jami'in hulɗa da jama'a a zamanin marigayi shugaba gaddafi a ran asabar shekara guda kenan bayan faduwar gwamnatin gaddafin da kuma mutuwarsa wata sanarwa da gwamnatin libyan ta baya na cewa an kama musa ibrahim ne a wata mahaɗar binciken motoci da ke zirga-zirga da ke can arewacin garin tarhuna kuma ana shirin miƙawa jami'an tsaro domin a yi masa tambayoyi a birnin tripoli Labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Jumai Ali da maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Babu mai hoji da ke na lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masana masu bincike suna kashe da bulla annobar wani irin cutar hanji a ƙasashen Afirka. Za mu dubi wannan matsala kafin Dr. Ladan ya shigo ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana masu bincike suna kashe bullar annoba wani irin ciwon hanji a ƙasashen Afirka. Wannan ciwo kuwa yana auna galibi waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau, waɗanda ba su shan magani ko kuma magungunan jinyar ƙanjamau. Wannan cuta kan kashe kimamin kashi 45 daga cikin ɗari na waɗanda ta kama. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jody Kapuwa ya zanta da cinyere okoro ta cibiyar Wellcome Trust Sanga ta Birtaniya ga abin da malama cinyere ke cewa. It's an invasive disease. It's a disease that is found in the bloodstream and can invade other internal organs of the patient. It's caused ta ce cuta ce da ke shishigi ko kai hari cuta ce da ake samu a cikin jini kuma tana iya kaiwa sauran bangarorin jikin majinyaci hari wata kwayar cuta da ake kira salmonella tapimurium ce take haddasa wannan cuta wannan kwayar cuta salmonella tapimurium a jikin masu ƙoshin lafiya takan haddasa kumburin ciki da kuma ciwon hanji to alamar wannan kuwa shine sai mutum ya ta gudawa a saboda haka yawancin mutane ba su buƙatar jinya mai tsanani ko kuma a kwantar da su a asibiti wato idan suka kamu da wannan ciwo na kumburewa ciki da kuma ciwon hanji to amma kuma cinyar okoro ta ce ƙwayar cutar salmonella tapimurium kan kuma yaɗa cutar da ta yi kama da zazzabin typhoid a jikin waɗanda ƙwayoyin halittar da ke kare bani adamu kama da cututtuka suke da lahani a nan ana batun waɗanda suka kamu ko kuma suka harbi da ƙwayar cuta da ke haddasa kanjamau ko kuma yara waɗanda suka kamu da zazzabin cizon sauro wannan cuta cikin sauri take yin tsanani domin cikin 'yan kwanaki take kisa idan hakan ta zo da ƙarar kwana Cinyar Okoro ta ce da ba kasafai waɗanda ke shan magungunan jinyar ƙanjamau suke harbuwa da ƙwayar cutar salmonella typhimurium ba. Ta ci gaba da cewa. With appropriate treatment, the individual's immune system is not as compromised as would be required for the disease to take hold. Ta ce idan aka yi jinyar da ya kamata akan samu sa'ida. A saboda haka suna sa ran cewa idan waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna samun jinyar da ya kamata na garwayan magungunan da ake bayarwa na jinyar to za a ga raguwar annobar wannan cuta. Nazarin ƙwayoyin halittar gadon ƙwayar cutar ya nuna cewa ta bulla ne a lokuta guda biyu a shekarun baya. An samu bulla annobarta ta farko kimamin shekaru hamsin da suka shige a kudu maso gabashin Afirka. Sa'an aka sake ganin ɓullar annobarta kimamin shekaru talatin da biyar da suka shige. Cikin shekaru goma da suka shige akan yi jinyar cutar da maganin kashe kwayoyin cuta chromophenicol, to amma cikin sauri ƙwayar cutar ta bijirewa kaifin maganin. Dalili kenan da aka ga yawan yaduwar cutar a jikin waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau. A saboda haka ake ganin cewa samun ƙarin jinyar mutanen da suka harbu da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau zai taimaka wajen takura annobar wannan cuta ta hanji. haka kuma jinyar zazzabin cizon sauro yadda ya kamata da kuma ciyar da yara da kayayyakin abincin gina jiki da jikinsu ke bukata su ma za su taimaka wajen kare yaran idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu Wannan batu haka yake, kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Likita, ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Rilwanu Fajaldu daga can Sokoto. To hajiya. Ya ce wa menene amfanin motsa jiki da ake yi a jim wato da wasu suke zuwa su yi. To abin da ake zuwa jim hajiya shine mm. akan so mutum yana motsa jikin na a jim to zuciyarsa da jijiyoyinsa yawanci za su rinka aiki yadda ya kamata. To a takaice likita me amfanin ma motsa jiki? Motsa jiki yakan rage yakan rage mutum kamar su kiba in dai mutum ma yana da kamar irin su ciwon hawan jini yakan in dai kana da abin nan kana motsa jiki so yakan rage tsananin sa irin yakan rage tsananin irin su ma ciwukan gaɓoɓi kamar amosanin kashi na gaba gaɓoɓin jikin na adam in kana da motsa jiki yakan rage tsananin sa saboda haka dole in dai mutum na ana son dan adam dai ya rinka motsa jiki kowane lokaci domin in ba ka motsa jikin na shi ke sa mutum ya kiba ya kiba mummunan kiba haka. To ai ba ba lalle bane sai a jim ko? a ba lalle ko a jin ba sai mutum ya je jin ba ko ma mutum in zaka kamar daga in zaka je kasuwa lokacin lokacin shiga mota zaka iya takawa duk shi ma wannan motsa jiki ne wato taka eh. tafiya uh, uh, a ƙasa eh shi ma motsa eh, jiki ne motsa jiki ne ko kuma in ma kana wani aiki ne kamar mutum yana aikin gona a wannan shi ma motsa jiki ne tun da kana aikin gona yawanci domin yawanci yanzu aikin ofis muke yi ba mu motsa jiki ko kaɗan shi yasa shi yasa ake so waɗansu waɗansu in dai ba su abin da suka je jim ɗin su motsa jikinsu domin ba su aiki aikin da zai sa su rinka jikinsu ya zufa saboda shi yasa ake mutum rinka jiwa jim ko ma kana ko keke ko na abu dai da za ka yi da ka jijiyoyin jikinka za su rinka motsawa sosai. To shi eh. kuma Nuruddin Yahuza daga can jihar Kebbi, Najeriya. ya ce me yasa ne me ke sa mutum sai ya ji baya jin kanshi kanshin abu to akwai akwai jijiyoyi da suke hancin mutum eh. to su waɗanda suke sa muke jin kanshi to kuma akwai ɗan wata jijiya musamman da ke daga nan takan je har kwakwalwar mutum shi ke sa muke jin kasan abu akwai ɗansu mutane domin dalili su jijiyoyin da ke hanci da suke in iska ya shiga yankin mutum yakan sa kanshin su ji kanshin to lokacin jijiyoyin ba su aiki yadda ya kamata shi yasa mutane ba su jin kanshi. ana haihuwar mutum da wannan matsala ce ko eh, kuma akwai kuma da kan haife su ba su jin kanshi ko kaɗan. to wasu kuma akwai matsala da ko sun ko hatsari ko wani abu ne da zai eh, sa su. eh waɗansu ko hatsari ko wani abu ko wani waɗansu ko wani irin magani suka sha a wani lokaci yana yana iya sa mutane su samu irin wannan. to likita kamar wa'anda in suka sha magani ne suka samu wannan matsalan aka warka za su goma ga jin kanshi da wari ko kuwa dai yawanci inda yayi abin bai tsanani ba inda aka suka rage shan maganin kanshin da za su naso ma jin kanshi da wari kuma amma in yayi tsanani ba abin da za a yi eh ba abin da kuma haka abin mutum da shi ne to ba abin da za a yi to likita tunda muna batun rashin jin kanshi ko wari ɗanɗano fa eh akwai ɗansu ma ba su akwai ɗansu suna iya ɗanɗanan kamar kamar gishiri ko sukari ba su ba su iya ɗanɗanan tsami akwai ɗansu haka suke. Wato kamar in siga da gishiri ne in suka ɗanɗana za su ji amma tsami ba za su ji ba? Eh waɗansu ba su jin tsami akwai san akwai ɓarayin harshe daban-daban da ke sa muke jin muke iya ɗanɗanan wani abu to wani ɓarayin in bai aiki sosai ko kuma su ma jijiyoyi ne daga nan suke tashi ce kowar mutum yadda zai sa mutum ɗanɗana abu ya ci ko yana da yaji ne ko yana da tsami ne ko yana da zaƙi ne ko yana da koma kuzashi duk ta harshe mutum ake mutum ke ganewa. To likita akwai wa'anda to in kamar mutum kuma samsam ba shi bai jin mako da ɗanɗano ɗin bai iya ɗanɗana komai fa me ke ka haka. Yawanci da wuya mutane yawanci akwai mutane da za su ba su iya ɗanɗana waɗansu abubuwa ne amma yawanci mutane suna iya ɗanɗana wani abu. O to da wuya yanzu a samu wanda yake da wannan matsala a ce kwata-kwata bai iya ɗanɗana komai? Eh da wuya a samu mutane bai ɗanɗana komai kwata-kwata. To sai dai ya zamana ko yana iya ya ɗanɗana tsami ko zaƙi ba zai iya da sauransu ba to irin eh. to likita irin waɗannan aka aka ba su magani ana samun nasara yawanci har yanzu dai masu ilimin kimiyya ba su tabbatar ba a gane abin da ke samu yadda za a sa mutum ya rinka jin wannan ba har yanzu nan inda ba aka ce ba aka ce na sauwaki shi dai malamin bai wannan tambaya ba ni dai na ga tunda muna batun jin kanshi da wari ne eh. gara hada da ɗanɗanan eh gaskiya ne hajiya To likita sai kuma wannan wasiƙa ina jin taɗin gwiwa. To. Hauwa da Sadiya matan Bello daga to daga can Suleja <laughs> garin ah, <laughs> To likita waɗannan matan suna son su ji wai me yasa ne mace mai juna biyu takan yi amai. To, kin san mace na juna biyu akwai kwayar halitta da ake kira hormonal sukan canza kwarai a cikin eh. jikinta. To, su matan canjin wannan kwayar halitta da ake kira hormone yakan sa sun harasuwa da yawa waɗansu. Domin wannan canjin da ke faruwa a jikinsu. Amma ba duk mata ce da wannan ba. Waɗansu ba su ba su harasuwa ba su amai ba su komai. Amma waɗansu domin canji yanayin wannan hormone ɗin ne shi ke kawo wannan. To likita akwai wadda in ta yi ciki ta dinga amai har sai ta haihu ko kuwa? Eh akwai dan suka yi ta amai kamar nan muka ga dan suka yi ta amai har sun haihu dole sai an ba su magani da zai rage yawan aman da suke yi. Amma za su yi ta yi har sai sun haihu. Eh za su yi ta yi har sai sun haihu. Wasu kuma cikin ikon Allah an sun yi na dan lokaci sai ya warke ko? Eh warke wadansu kuma ba su yi ma sam sam. To, saboda haka ba abin da zai. Allah ne. Eh, wato ya danganci dai jikin mutum. Eh, ya danganci jikin mutum kuma da yadda ƙwayar halittar suke aiki a cikin jikin. To, ina fatan malama Hauwa da Sadiya suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kamana. To, likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka na za mu salama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. labari Sakwata eh, an ka gayyacin aiki dan na sai da na je garin gurin sana'a dan na ashe wasu masu kina ta asa za su yi, sun rakabe kashe Adamu za su yi, idan su ya bushe cikin zuciyarsu ko ba alkhairi. fito ban hankalta ba akwai gaba wasu da wasu da ni ban santa ba wai wasu yan shi'a ne da ni ban san su ba waɗanda ba su san yan shi'a suka sani gaba wai ni ma ɗan shi'a ne domin suka shi ni suka yi labari eh sun saka shi a cikin abin jama'a kuje shi sha sutura gani na duk sun gaji jin murya ta mahassada na sun gaji sun min karyar shi a na kewai kuje domin su cimma dukan bukatun su kaji rashin alkhairi Yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai da Bala Foha sabuwar birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talakanaka. Allah sa ziyarar da shugaba gudu ya kai a ƙasar Nijar ta ƙara danƙon zumunci tsakanin Najeriya da Nijar. Kuma Allah ya sa ya zama ta sanadiyar shugabannin najeriya da niger su yi matalakawan su aiki saboda mun san da cewa da najeriya da niger kowa ɗaya uba ɗaya muke turawa mulkin mallaka ina son karaba mu da haka shugaba muhammadu isu da shugaba gudun jonathan ku sani mu talakawan najeriya da niger ba ziyarta ta dame mu ba illa ku tsaya ku yi matalakawan kasashen ku aiki da mu kuma talakawa mu more muku to amma ga mun rasa gane a cikin kuma rasa gane inda hunfano mai magana shugaban kungiyar murya tallaka na kasa zai dubala kowa sabuwar birnin kefi jihar kebin tarayyar najeriya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon america mai magana garban dilo muhammad tildan fulani karamar hukumar tsoro jihar bauchi najeriya a ra'ayina akwai alama 'yan majalisar wakilai da na dattawan najeriya kun gaza don kun yi ikirari matalakawan da suka zaɓe ku cewa da zarar kun dawo hutu za ku tsige shugaba jonathan in bai aiwatar da ayyukan kasafin kuɗin bana ba amma abin mamaki ba mu ji bayanin yadda ta kaya a kan haka ba sai kwaran muka ji shugaban ƙasa ya gabatar muku da kasafin kuɗin bana baɗi uku a majalisa wanda wannan kasafin kuɗi ke cike da kurakure a batun koma baya sosai a fannin gona na rashin samun kaso mai tsoka a musamman a fannin gona don haka ta majalisar dokokin najeriya talakawa na nan sun kasa sun tsare da jiran bayanan da suka hana ku tsige shugaban kasa duk kasancewar har yanzu talaka bai gani a kasa ba na ababen more rayuwa da zaman lafiya da kuma yadda aka aiwatar da ayyukan kasafin kuɗin banan kuka ce za ku bincika. mai magana garban dilo muhammad sildan fulani karamar hukumar toro jihar bauchi najeriya assalamu alaikum murya hausa a sashen hausa na murya amurka mai magana lawal wisdom daga karamar kuma bauri jihar suna a tarayyar najeriya ina so ne in tsokaci a kan taro na masu ruwa da saki na yankin gabas masu arewa na najeriya da suke inda suke kira gwamnonin arewa da su halittu na gari ta su haɗaka ba da kamata ku taki don Allah in za ka sake kiran taro kada ka ƙara kiran gwamnonin arewa domin in ma kun kira su wallahi za su muku kawar ungulu ne kawai a duk ma wani abu da suka fara kuna ina ne damar da arewa take da shi na ta gaba ɗan takara har guda biyu suka ɓarin mu da ita suka lalata wannan damar yanzu kuma ku sa ran cewa wai suna da wani zumma ko wani kuduri na tsiraya arewa ba su da wani kuduri na tsiraya arewa in za ku yi taro domin neman ma arewa makoma wallahi ku nema mu kuma talakawa da kanti wallahi za mu kaɗa musu addu'a ta yankan kauna in sha Allah domin mun san ba mu da damar mu kaɗa musu addu'a ta yankan kauna amma muna da addu'a ta yankan kauna Allah ka yi su kuma ku ci gaba da yin tare ku taimaka wa arewa ku samu mu arewa kuma mu ko mun talakawa mu nan wallahi za mu taimaka muku da addu'a wassalam mai magana daga da zuciya karamar kuma kauri jihar katsina ta hanyar Assalamu alaikum. Ni ne Malam Abdullahi Abubakar eh, Kwantagora Niger State. Abin da ra'ayi ba a yau batun yan majalisa suka sa a jadawali na cewa wai sun yanke hukunci in mutum ya ta'addanci ya ɗan mai rai da rai. To su wanda suka sa su bi ba ɗan ta'adda ba ne sai mai kawo haƙƙi ne. Saboda haka wannan magana su kai magana ba za ta sai aka ne su suka wani suka faci kuɗaɗen mutane su cikin ta'addaki a tsaye musu kuma da aka kama ko shugaban kasa na gari mutum ne da rai assalamu alaikum ni ne masawar abuja muka wasu gora niger assalamu alaikum muryar amurka na sha'aibu sa'o daga karamar hukumar kirika sama a cikin jihar jigawan najeriya a ra'ayina shine akan gwamnatin tarayyar ƙasar nan a ra'ayina shi ne ta duba ta taimaka ta sama wa mutanen mai barna lafiya domin suna cikin wani mawuyacin hali mutum ya bar iyalansa ba abinci ba abinan ka bar gida yara sun shiga wani hali wasalan kuta lafiya ra'ayina kenan mai ba da sako bisa wa karamar hukumar gini kasan cikin jihar jigawan najeriya To da ra'ayoyinku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau alheri ke cewa da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.